أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وآله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma بعد السلام عليكم wa الله من الله godiya jalla jalaluhu wanda ya ara mana rayuwa ya sake sada mu a wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai albarka watan ramadan المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أن يو ملنك أمي دوزن دي تشيب لقوانا واتامي البركة شابيو ورمضان شكرا تدور رديه قد أربع إند الشدى ما هجر منذ صلى الله عليه وسلم شابين ديق وتنو maris na 2025 miladiya Allah ya datar da mu Allah kuma ya fi mana kurakuranmu Allah biya bukatunmu na alkhairi ya fi zunubanmu da jikan magabatanmu ya ba mu rayuwa mai albarka a wannan masallaci mai albarka jami'a usman bin affan sallacin juma'a na usman bin affan da ke birnin dutsen jigawa jiya mun karkare suratul takwir da haka za mu tashi a farkon suratul a'ma ko suratul abata ala barakatillahi ta'ala wa mashiyati أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سورة wannan sura ta samo sunanta daga ayar farko da kuma ayar biyu suratu abasa kalmar abasa shine murtike fuska da kuma haɗe fuska da gama gira a lokacin ɓacin rai ko a yanayi na damuwa shine ma'anar abasa al'a'ama ko yana nufin makaho saboda haka sura ce da ta samu sunanta daga yankin ayar farko abasa ya murtuki ko ya haɗe fuska al'a'ama daga yankin ayata biyu makawo to za mu ji me ya faru ta samu waɗannan sunaye wannan sura ta ce sura ta tamanin a jerin surorin alkur'ani 114 kuma sura ce makiya kacokan ɗinta ta sauka a makka gabanin hijirar manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina malaman tarihi na saukar surar alkur'ani sun ce ta ce sura ta 24 a jerin saukar surorin alkur'ani mai girma kuma malamai sun yi saɓani dangane da adadin ayoyinta kamar saɓani guda uku malamai hijaz makka madina da kuma wani yanki na iraki wato kufa sun tafa kan cewa ayoyinta 42 ne yayin da wani yanki na iraki malaman basra su kuma suka tafi akan ayoyinta 41 wato malaman addul aikin masu ƙididdigar ayoyin alkur'ani su ko malaman sham sun tafa kan ayoyinta arba'in cif-cif wani yana da alaka da riwaya ko kira'a da tafi shahara a gari kamar munan kira'atu fi almadani riwayar Usman warsh ko kuma kalun su suka fi shahara a wannan yankin nan yayin da wasu guraren ko mafi yawa kira'ar asim ibn abin najud al-kufi da kuma riwayar habs su suka bi shahara don wannan dai ba matsala ba ce a ilimin alkur'ani a tunda saɓani ne na fahimta ba na ƙida ba a kuma saɓani ne wanda yake jirkita ma'anonin alkur'ani ko ayoyinsa ba dangane da dalilin saukar wannan sura da kuma sunanta wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da manya-manyan makka suna tattaunawa annabi yana ta kokari da kulafucin su shiga cikin musulunci to ana tsaka da wannan tattaunawa da annabi sallallahu alaihi wasallam da manyan gari vips ko ha yawwa kwazam sai ga wani makaho shi kuma ya zo ya yi kutse yanzu sau nawa misali gwari-gwari a ce kamar gwamnan wata jiha yana wata jam'iyya sai ga shugabannin adawa da hamayya sun zo suna tattaunawa da shi yana ta ƙoƙarin ya farauto su tun da yanzu ana gudun fanfalaki ana gudun ya da kanin wani a siyasar najeriya to ana tsaka da wannan tattaunawar sai wani karamin ɗan jam'iyya na ƙasa kuma makaho sai ya zo yake so ya tattauna ko ya tambaya ga wannan gwamna misali ban sani ba ku an fahimci girma abin da misali abu <laughs> tanda Allah in kai ne wannan gwamna ya za ka yi ha? na kawo wannan misalin ne don mu fahimci abin da kyau yawa shi ɗan gida ne kuma shi wato ɗan jam'iyya ne grassroots kuma shi ana nan tare da shi koyaushe kuma shi shi kaɗai ne in ka so ka fito da abin gwari-gwari ka ce shi ɗin yana cikin ayyuhan nasu na yan jam'iyya ko to nan kuma ga jigajigai ga fulogai ga first class ga technocrat ga mafiyan kaza <laughs> to kaga wato ko kai ne ina za ka fi karkata a bisa waɗannan wuzurrukan da aka ambata wajen manyan da ake kokarin farauto su yawwa in an farauto su shikenan ana ga ruwa ta sha an murkushe maganar hamayya da adawa to kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana tattaunawa da waɗannan manya-manyan gari 'yan adawarsa kafarai masu yaƙasa masu shatile shi ana tattaunawa kamar za a fahimci juna a zahiri to shi kuma sai yi kutse sai ya zo a daidai wannan lokaci uzurin da za a yi masa baya gani makaho bai san dawa wamin za Allah yake tare da su ba kawai ya ɗauka normal mutane ne a majalisar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana kokarin ya ga ya jawo ya farauto wadancan shi kuma yana cewa ya rasulallah allimni mimma allamaka Allah ya manzan Allah ka sanar da ni daga cikin abin da Allah ya sanar da kai to shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na mutum a matsayinsa na mutum wato abubuwan da ke damun mutane su sa su bace rai ko damuwa shi ma bai kuta ba sallallahu alaihi wasallam ganin wannan bawan Allah makaho ana tare da shi daga baya zai fatawarsa ya zo yanzu ya yi kutse sai manzo Allah ya nuna damuwa abasa sai ya murtike ya hade fuska wata walla kuma ya juya baya daga shi wannan makahon da yake tambaya ya ci gaba da sauraron waɗanta an gani to ana haka ko an gama haka kaɗan kwaram sai ga saƙo daga babbar fada daga babban jakada ya zo da wannan sura su kutum ayoyi arba'in saboda kare matsayin wato wannan makaho da bayyana darajarsa da kuma raba gaddama tsakaninsu da waɗancan abubuwan da wannan sura ta ambata abubuwa ne na gaibu wanda suke daɗa nuna cewar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam bai san gaibu ba domin shi a zatensa da tunaninsa waɗannan jigajigai na makka za su musulunta to kuma Allah ya riga ya hukunta ba za su musulunta ba mafi yawansu kamar da Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wala antum abiduna ma a'budu Allah ya san ba za su musulunta ba a cikin wannan jigajigan in banda abu Sufyan, sarkin makka sarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sauran ba su musulunta ba wannan jigajigan duk guma-guman jihannama ne sai ke nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan abin da yi ba daidai bane ga wanda yake mutumin kirki mai imani kuma sannan mai larurar makanta ya zo yana fatawa wanda watakila amsar da za a bashi za ta kara masa tsarkaka da kuma amfana don mai manzo Allah zai kau da kai ya ɓata rai ya yi watsi da shi ya je yana saurarar gumaguman jihar na makafirai arna wanda ba za su musulunta ba duk hujjar da zai kawo musu duk bayanin da zai musu ba za su musulunta falau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab azabar ali ba ma al ayatuwan nuzuru an qaumin layu mino ayoyi da gargadi ba sa imani ai ba sa amfani ga mutane marasa imani to shi ne dalilin wato saukowar waɗannan ayoyi musamman ayoyi goma na farkon wannan sura kuma wato sura tana nuna mana daraja da martaba ta mutumin da yake amfani da kuma ƙoƙarin aiki da ayoyin Allah komai kaskancinsa a zahiri da talaucinsa Shi ne mai mutunci da martaba a wajen Allah shi yasa ma Allah ya hana annabi ya kori ire-iren su wala tasrul ladina yad'una haka arna suka sake zuwa wai su za su musulunta amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin majalisunsu da talakawan sahabbai masu dauda da warin kaza kaza saboda tsabar shigantaka irin ta harnatin da mafi yawan sahabban manzan Allah talakawa ne to sai kafirai suka ce idan annabi yana so su musulunta su manyan gari ne a kibaru shakhsiyat VIPs a ware musu majalisinsu daban har annabi ya yi yunkuri Allah ya saukar da ya ce kul wala tataru lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu karka kuskure hakore su saboda waɗancan su sun rungumi Allah tsakani da Allah kuma suna bautar Allah suna ambatansa safiya da maraici wannan sura tana nuna mana girman darajar mumini Allah baya kallon zahirinsa yana kallon zuciyarsa da kuma aikinsa hakanan kuma wato kamar yadda za mu gani surar tana nuna mana mutane sun sha bamban wasu a zahirinsu za su burge ka amma a baɗini gubaci wasu kuma a zahiri wato ba za su burge ka ba za su baka sha'awa ba amma a baɗininsu zuma ce to wannan Allah kaɗai ya san wannan labarin zuciya sai Allah kuma zuciyar Allah ke dubawa don haka in muka bi waɗannan ayoyi ɗaya bayan ɗaya za mu ga yadda al'amarin ya kasance abasa wata walla an ja'ahu al'a'ma abasa wata walla ya ɗaure fuska kuma ya juya baya sallallahu alaihi wasallam saboda mai an ja'ahu al'a'ma saboda makahon da ya zo masa shi yasa ya ɗaura fuska kuma ya juya baya na'am وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى وما يدريك لعله يزكى كما Mai ya sanar da kai watakila ya zo ne don ya tsarkaka ya wa'azantu ya amfana me zai sanar da kai cewa shi wala Allah ya zo ne kawai domin ya ji ayoyin Allah ya ji wa'azi ya tsarkaka ya amfana shi ya sa ya taso ta kanas ya zo ba don wata manufa ta duniya ba duk da cewar makahu aw yadhakkaru fatanfa'uhu dhikra koko abubuwan da zaka gaya masa da amsoshin da zaka bashi wannan su sa ya wa'azantu kuma wa'azin ya amfane shi waɗannan suna nuna mana a fili cewa ayoyin Allah da wa'azin da malamai suke yi to wannan ana fatan su zama masu amfanarwa humul qawmu la yashqa jalisu in dai ka zo ka zauna da malamai kuma an yi karatu to ɗayan biyu ko ka amfana ko ka fatawa a gaya maka ko kuma haka kawai a karantar da kai wato ilimi a bati a bagas wanda sai ka sha wahala ka yi yawo shekara da shekaru ya kamata ka same shi amma sai a karantar da kai ya amfane ka duniyarka da lahirarka Allah ya ambaci makahu ba amma ambaci sunansa ba an ja'ahul a'ma saboda makahu ya zo masa me yasa duk da girman wannan bawa na Allah amma maimakon ambaci sunansa kawai sai aka ambaci larurarsa da na nakasarsa da tawayarsa ha? me yasa ɗayan biyu ko dai wato ayar tana ba da uzuri ga shi makawa cewa ya kamata a yi masa uzuri saboda makantarsa a saurare shi domin bai san mai annabi yake ciki ba bai san da wa da yake tattaunawa ba a matsayinsa na makahu saboda haka a kalli wannan larurar a yi masa uzuri ya cancanta ko bai cancanta ba ko kuwa ambatan makantarsa wato kamar hannunka mai sanda ne ga manzan Allah ba za mu ce gwasalewa ko kuma habaici ba hannunka mai sanda ma'ana ya ɗaure fuska ya juya baya saboda mai saboda makaho ya zo masa don makaho ba shi da daraja ba shi da martaba ba shi da matsayi irin na waɗannan gumaguman da ake tattauna da su ko ba gane ba yawwa ɗayan biyu to na ganin ishara ake manzan Allah da kuma jan kunne ga 'yan baya karka kuskura ka rena mutum saboda wata tawaya ko wata nakasa da Allah ya ɗora masa yanzu ga shi a zahiri makaho ne makaho a aji na rayuwa na mutane yana wani ajin ha yana ajin sama mafiya ko yana ajin tsakiya ko yana ajin ƙasa kasa yawwa musamman ma idan makahon ya kowa yi ne amma idan makaho ne da kayan aiki a yana ajin sama zaratan kartin da za su yi masa hidima da jagora ai ba adadi to karkare na mutum saboda wata tawaya da Allah ya dora masa kai ma baka fi karfin Allah ya dora maka ba kuma watakila wannan mai nakasar ko mai tawayar girmansa da darajarsa a wajen Allah ba kaɗan ba ne kamar yadda shi ibn ummi maktub Allah ya fito ya nuna kishin bawan ya bayyana darajarsa da matsayinsa har ya saukar da sura sukutum ayoyi wajen arba'in wajen bayanin darajarsa da falalarsa da kuma sauran ilimin muka da za su amfani duniya ko suke amfanin duniya a cikin wannan sura da Allah ya saukar saboda wancan makawo na amma mani sauna fa'anta lahu ta wa wama alaika Allah ya zaka amma mani sauna amma shi ko wanda yake nuna ya wadatu da dukiyarsa da matsayinsa baya bukatar ka baya bukatar wa'azinka fa anta lahu tasadda kai kuma wajensa kake ƙara wato dannawa a tasaddi a larabci wato dannawa musamman cikin girmamawa cikin gaggawa da ba da attention da ba shi ne da ba da kulawa shi ne a tasaddi ga abin da kake so kenan idan kuwa abin da kake ki ne wanda yake maka cakulkuli yake tsokanarka to ran da ka hada aniyarka kake kai ko taware ko yau dai za a yi ta ta kare ka fuskance shi gaba gadi to wannan ma ana kiransa a tasaddi wato fuskantar abu gadan-gadan bi kulli wato rabatatin waje shi ko bi kulli ihtimam ka fuskanci abu with full attention shine a tasaddi to sai Allah ya ce amma mani sagna amma wanda ya wadatu da kai baka gabansa kuma wa'azinka baya gabansa alƙur'aninka baya gabansa amma duk da haka kai wajensa kake daddannawa kake ciccusa kai kake neman wato yaddasa ko a shi ne gwari-gwari duk da cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun san cewar Allah ya daga shi a daraja fiye da waɗannan arna fiye da kowa ma to amma a matsayinsa na wanda yake da tsananin kwaɗayi da ƙaunar bayan Allah su musulunta yana ga idan wannan tawaga ta musulunta gabaɗe makka za ta musulunta ta kuma ba haka Allah ya tsara ba da haka waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da malamai suke kiransu tarko aula ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba haka annabi yayi ba da shi ya fi dacewa kuma suna daga cikin guraren da Allah ya yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hannunka mai sanda a atabahu Rabuhu, jalla jalaluhu wannan kuma yana nuna duk yadda malami ya timbatsa da ilimi ko da tsoron Allah wato wani lokacin zai iya zamewa yawa a matsayinsa na mutum wa ma'alaika Allah ya zakka menene a kanka idan wannan mutum mai girman kai kafiri wanda bai damu da kai ba kai kuma kake cicusa kanka gare shi wa ma'alaika alaika Allah ya zaka. menene a kanka me matsalarka dan bai wazantu ba ko dan bai tsarkaka ba babu wata matsala a kanka zaman sha falyumin wa man sha falyakfur wa man nama ya ta yatazakka li nafsihi saboda haka Allah yake nuna ba ruwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan wani bai musulunta ba ko don ya fandare wa musulunci ko don ya kangare Allah ba zai tuhum manzansa cewa dan me wani bai musulunta ba na'am wa amma man ja'aka wa fa anta anhu laha. sai Allah ya sake mai da akalar magana zuwa dai kan wancan makaho bawan Allah mai girma me sunan wannan makaho ne ban ji ba sunansa abdullahi ibn ummi maktum yadda ya zo a sunna da kuma littattafan tafsiri sunansa abdullahi dan ummu maktum za ka danganta shi da gyatimarsa ba iyayensa ba babansa ba me yasa ake danganta mutum zuwa ga gyatimarsa maimakon tsohonsa ko dai ba a tantance sunan babansa ba ko kuma sunan babansa ba shi da kyau an gani ko kuma tsohonsa ya mutu tun ba haife shi ba misali da yawa ba san sunan ba sai gyatumansa aka sani ko kuma ba shi da uba ma gaba daya sai danganta shi ga uwarsa amma rashin uban kalabi ne akwai na alfarma na daraja na mu'jiza irin na annabi isa don haka ake ce masa isa dan ɗanwa ɗan maryam saboda ba shi da uba amma rashin ubansa ai daraja ce da mu'jiza ko to haka kuma akwai rashin uba na ɗan gaba da fatiha wanda uwarsa ta je ta yi abinda ta yi ta haife shi don haka sai a danganta shi da uwarsa amma a shari'ar Allah baya halatta a danganta mutum da wani ba ubansa da ya haife shi hudu'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah Allah ce ku kira ku kira kowa da sunan babansa shi fa adalci a wajen Allah kuskure ne abinda yan boko suke yi idan mutum ya auri mace misali in sunanta kande yar gidan talli to shi kuma idan sunansa balarabe misali ko dan liti da ya aure ta ya sunanta yake komawa kan da dan liti eh? <laughs> sai a lankwamin sunan ubanta shi kenan sai ta koma mr and mrs dan liti wannan ya saba shari'ar Allah kuma bai halatta ba ka kira mace da sunan babanta da ya haife ta domin sai da ya haifa ka ganta ka aura in ya so sai a ce kande a talle ko kande balarabe matar ɗan liti ba yi kenan ba ɗan sunan kake so ya fito a fara da na tsohonta sannan namijin ta biyo baya amma haramun ne a shafe sunan a mijinta ai sunan tsohonta kawai mijinta ya fito haram ne kuma ko matarka tana biyarin wannan wajibi ne a musulunci ta koma ta canza suna ta koma ainihin sunan tsohonta saboda me saboda ana canza miji yau da gobe kariyar Allah amma ana canza uba ba a canza uba shi yasa wata mace wani gwamna da aka taɓa yi a iraq shi hajjaj ibn yusuf al sakafai maza maganin maza uban wani mai ba uban wani kashi sannan ya durkusa ya ce ya gode haka hajjaji yake yanzu yanzu sai sa aika da mutum lahira to sai wata mace da ɗanta da mijinta da uban da da mijinta da dan uwanta yayanta da kuma danta sai suka yi laifi hajjajiyar sa aka kamo su aka gurfanar da su sai ya tambayi wannan mata ke ya kuke da waɗannan ta ce wannan ɗana ne wannan yayana ne wannan mijina ne sai ya ce to ki zaɓi ɗaya a cikinsu sauran da zan kashe su an miki alfarma wa ya kamata ta zaɓa miji haka ne wannan rawar ya ce miji za ta zaɓa da kunya da miji za ta zaɓa eh ba mahaifiyar miji wa ɗa ha ba za ta zaba ɗa haka kana nuna cewar alaƙa ɗa ta doki alaƙar mace da miji ba sai da mijin aka samu ɗan ba aha to sai ta ba da amsa mai ban sha'awa mai ban mamaki wacce shi kansa hajjaj ya girgiza ya ce albarkacin hankalinki da an yabe mu sai ta ce amma zauj fa mafqud wa amma al-ibn fa mafqud wa amma al-akh ay az-zawj موجود والابن موجود akh mafqud تتشي wana in an kashe shi mun rabu kenan har abada sai yawon kiyama miji in an kashe shi akwai wani mijin zan aura burjik ɗan an kashe shi zan iya sake haihuwar wani ɗan ba shi ba saboda haka na zaɓi wana eh sun je ta zaɓin da ta yi wana sakewa ɗan uwa aka ce mai rabin jiki yawwa amma miji wacce da je ta bata dangantakarta da zumuncinta da iyayenta saboda miji ba ta da hankali doluwa ce ba daya tabi'i ne yana cikin tabi'ai kanana ya riski sahabbai tabi'i ne kuma kawai gari ya zama gwamna a iraq to ita kuma iraki wato dandazo ne na iya shege da tawaye da turu da fito na fito da mai mulki har sahabbai ba su daga kafa ba su kai kara su musu yarfe su musu sharri har sa'ad ibn abi waqqas an tura shi gwamna kufa amma bai ji da dadi ba suka zo suka yi masa yarfe suka bata shi amma da yake sayyidina umar shugaba ne mai adalci sai ya kira su kira shi ya ce sa riga korafin mutanenka haka ne ya wanke kansa sannan ya yi musu bakar addu'a sannan ya ce ya yi murabu kama mafi yawan shugabanninmu na yau illa man rahima rabbuka wa qalilun mahu da yawa idan an kai musu tsigumi da tsara sai su hau daram su zaune ba bincike ba bin diddigi haka kawai wannan zalunci ne babba a wajen Allah yana daga cikin zaluncin da zai jefa shugabanni da yawa a jahannama wallahi tallahi dubu daraja irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daraja irin ta annabi daud amma Allah ya ja kunnan annabi Muhammad ya ja kunnan annabi Dauda akan aiki da tsegumin masu tsegumi ba tare da bincike ba wallahi ni da iya gajeren ilimi na ba inda Allah ya rankwashi annabi a ƙur'ani kamar akan bincike kafin hukunci a suratul nisa tun daga inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah ولا تكن khasima خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا rahima. Wala ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما har ya zuwa walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hammat ta'ifatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna illa anfusahum bai yahudi aka kalawa sharrin sata wani munafuki, rabaruban musulmi ya je da daddare ya shiga gidan wani musulmi ya yi sata ya ɗauko buhu ashe bai san buhun ya tille ba yana tafe buhun yana tsiyaya kafin ya kai gida sai aka fara a salatu sai ya ga asirinsa zai tonu ya duba ina zai ajiye sai ga yana kusar gidan wani bai hude sai je sallama ya ce don allaga a jiya an fara kiran sallah zan je ne sallah in dawon karba jiya to shi ma mai gida da aka je aka yi sata sai ya taso zuwa masallaci ko da ya tashi sai ya kula an yi masa lolo sai ya biyo sawu tinkis-tinkis har gidan bai hudi da sawun kafa da tsiya yadda. wato buhun yake har gidan bai yahudi ya zo ya salama bai yahudi ya fito ya ce na biyo sawu na satar da ka je kemin a gida munafikin Allah dama ku yahuda mutanen banza ne ya ce a ni ba ɓarawo ba ne ɗan uwanka wane wane shi ya kamun ajiya ɗazu wasa wasa magana habbabbar kotu gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambayi wancan din da ya je satar yake ajiya ya dinga rantsuwa da Allah kan ƙarya cewa shi kalan sharri bai hude masa shi bai je gidan bai hude ba shi bai kai kaza kaza ba wasu daga cikin ƴan uwansa sai suka goya masa baya yanzu in kai ne alkali ba za ka hukunta Hmm? wa za a hukunta eh yawwa wanda aka same shi da kayan sata ai shikenan albayyinatu ala mudda'i wal yaminu ala man ankara ga bayyana ga hujja ga evidence a gidan bayhudi saboda haka in ba Allah ba ba wanda zai wanke ba yahude sai dai ko shi barawan in ya ji tsoron Allah ya yi tarafi tunda babu shaida ba wanda ya gani sai kuwa idan za a zo a auna kafa tunda akwai masana kwararru masu ilimin bin diddigi da kuma tantance sawu suna nan eh. to har yana shirin zartarwa da ba yahude hukunci sai ga babban jakada da ayoyi kusan goma Allah yana rankwasar kwasar sallallahu alaihi wasallam cewa wastaghfirillah ka nemi gafara Allah saboda me saboda yunkurin da kai na hukunta mara laifi duk da ba yahudi ne ba musulmi ba ha antum haulai ku da kuka zamewa mujirmai criminals kuka zame musu lauya kuna argument kuna kokarin ba su kariya ha antum haula jadaltum anhum fil hayatid dunya idan kun zame musu lauya a nan duniya man yujadilu Allah anhum waye isa ya zame musu lauya a gaban Allah gobe kiyama babu to haka yana cikin zalincin shugaba ya yi hukunci bai balansin bai bincike ba wajibi ne ko a gidanka in wani yaro ya cara ya ce wani ya mare shi ko wani ya masa kutuko yana ta kuka haramun ne ka ji ka rufe wancan da duka sai ka yi bincike watakila wannan mai kwarmatan kukan shi ne criminal shi ya je ya fara yin kutufo ga wancan ko kuma sau nawa za ka ga tunannin 'ya'ya sun fi shiga rai a wajen iyaye masu haƙuri a yi ta cizguna musu a yi ta ƙwarzabarsu suna haƙuri idan an kai shi bango dole su mai da martin to haka shi yasa annabi ya ce duk shugaban da Allah ke nufinsa da alheri sai kewaye shi da mutanen ƙwarai idan ishu ya taso mutanen kwarai za su tsaya su kalli Allah su kalli maslaha su yi shugaba nasiha amma in ya kewaye kansa da mutanen banza matsatsaku parasite kaskara ume jini to za su yi masa ingiza mai kan turuwa Allah kiyaye don haka nan Allah ce wa amma man ja aka yi sa'a wanda ya zo maka yana gaggawa ya manzan Allah yana sauri don ya zo wajenka don ka amfanar da shi daga abin da Allah ya amfanar da kai wa huwa yakhsha kuma shi ɗin? wanda ya zo da gaggawan nan wa huwa yakhsha Allah ya masa shaida cewa shi mai tsoron Allah ne duk wannan ana ƙara fito da martabar makaho ko ya taho don ya tsarkaka don ya wa'azantu Dan wato kuma ya tawo cikin gaggawa duk da makaho ne ya tawo yana sauri kuma mai tsoron Allah ne amma duk da haka fa'anta an ha duk da irin waɗannan siffofi da wannan bawan Allah ya tara amma duk da haka kai sai kai watsi da shi ka haɗe rai ai ka haɗe fuska kuma ka juya baya sallallahu alaihi wasallam wannan duka karantarwa ce ga 'yan baya Allah yakan jarrabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani abu wanda a wajen Allah kuskure amma a wajen mutum dukkaninmu a matsayinmu na mutane ai mun ce annabi yana da uzuri ko a zahiri kamar da na kawo misali da manya-manyan tawagar 'yan siyasa da kuma wanda yake ɗan jam'iyya na can ƙasa farko to amma Allah yakan yi wannan domin a sami kuskure domin a gyara wa annabi domin 'yan baya su yi koyi sau da yawa za ka ci alheri a wajen wani amma kuma babu alheri a tare da shi kamar da annabi ya zata daga su kafiran ƙurashawa sau da yawa za ka zaci wani ba wata tsiya ba ce amma manzan Allah ya ce wa inna minan nas madfu'un bil abuwa ashir asa akbar lau aqsama ala Allah barra akwai mutumin da naka ka ganshi bai ta kara karya ba ba wata tsiya ba ce wajen mutane in ma ya je kofar manya za a rika tunkude shi ana kyararsa la uba bihi ba a damu da shi ba amma wallahi da zai rantsuwa yace sai Allah yi kaza to sai Allah yi. saboda girman darajarsa da matsayinsa a wajen Allah don haka dai Allah subhanahu wata'ala ya raba wannan gardama to tun daga nan idan ibnu ummi maktum ya dusu majalisar manzon Allah annabi sai ya tashi da gaggawa da kansa ya taro shi ya masa shimfiɗa ya zaunar da shi ya ce mara balalai da wanda ubangiji na ya zarge ni a kansa sallallahu alaihi wasallam duk da cewa an yafe masa amma saboda kokarin aiki da wannan aya ko da wannan sura annabi yana girmama shi hmm. kalla تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كلا الله يشي wato saurara لمرمبا هكي كبا yadda ku kuka ɗauke shi a zahiri ba haka yake a baɗi ni ba a wajen Allah wannan abin da ya faru innaha tazkira tabbas wato tunatarwa ne da wa'azantarwa faman sha'a zakara wanda ya ga dama ya so ya wa'azantu wato sai ya wa'azantu fi suhufin mukarrama wannan alkur'ani ana saukar da shi ko ko asalinsa yana rubuce a cikin takaddu mukarrama ababen girmamawa takaddu masu girma asali haka ƙur'ani yake marfu'atin mutahhara sannan kuma waɗannan takaddu da suke ɗauke da alƙur'ani rubutacce marfu'atin su kansu wato ababen ɗaukakawa ne mutahara sannan kuma ababen tsarkakewa bi aidi safara suna hannun waɗansu jakadun mala'iku waɗanda suke kai kawo wajen saukar da su kiramin barara waɗannan mala'iku masu girma sannan kuma nagartattu wato a wajen Allah subhanahu wa ta'ala masu cikakkiyar biyayya ga umarnin Allah to wannan kada wani ya ɗauka cewar wai an gwasale manzan Allah ko ku kamar tunanin waɗansu fantararru cewa Allah subhanahu wata'ala ya buɗa wa manzansa ƙasa wal yazu billahi shine Allah yake bayani. wannan abin da ya faru gargaɗi ne da tunatarwa da wa'azantarwa ga 'yan baya kada a riƙa rena mutum a riƙa masa kallon hadirin kaji saboda wata kasa ko saboda yanayin rayuwa kamar sha zakara wanda ya so ya wa'azantu ya yi tunani ga fili ga mai doki sannan kuma wannan wahayi saukakke na alkur'ani Allah ya ce yana cikin waɗansu takaddu mukarrama masu girma masu daraja da wannan malamai suke cewa duk abin da ya shafi ƙur'ani yana buƙatar girmamawa da darajtawa shi yasa makaruhi ne ajiye ƙur'ani a ƙasa haram ne ɗora wani ba kan alƙur'ani in ba ƙur'ani ɗan uwansa ba haram ne ajiye ƙur'ani a waje mai ƙazanta ko waje mai datti to su kuwa bokaye tare da iyayen gidansu shaidanun aljanu babu abin da suke wulakantawa su timurmusa shi kamar ƙwarhani idan ka je neman sa'a ka ɓata kenan wajen boka wani in ya taɓa halli da ogansa na aljanu ga wane-wane ya zo to sai a ba shi kwandishin a ba shi sharar. ko aljanin ya bayyana a ba shi wurdin kiran aljanin abinda ake kira a ya rauka ya ilu ya kafkaka ya ilu ya inna uwar riga ya je ta yi wani wurdin za a yi shi tsakar dare tumbur mutum yana wafi ga wuta ko ya kunna kyandir ko ya kunna wani turare to aljanin zai bayyana ka dame mu da kira me kake so kaza kaza kaza kaza kaza to sai aljanin ya ce masa zagi Allah in kana so mai maka yi? ka zagi Allah da manzan Allah in ka ce ba za ka iya ba nauyi ya ce to ka je in ka yi janaba ka yi takalmi da alkur'ani izu talatin-talatin ka shiga ban banɗaki waliyar zubillah koko ɗan siyasa ya je neman sa'a ta ce je mu ƙorani a shadda ko a sokawai ko ba yi eh jihar da take fama da matsaloli na rashin zaman lafiya a daular usmaniya sau nawa aka ji aka cika sokawai da ƙur'ani sau nawa kafin waɗannan masifin su auku a wannan jihar a je a tarar da sokawai na makaranta public an cika ta da ƙura'ani dam saboda tsabar kafirci da neman duniya falbiya zubin da in ka je ba za ka iya ba ya ce to kwana arba'in karka taba ruwa la na wanka wala na janaba wala na alwala wala na tsafta sai dai ke tafi shafishin turare akwai 'yan siyasa da yawa wanda mutum zai kwana arba'in sai dai diyo da kuro saboda shaidaninsa haka ya gaya ma ko babu ko wanda yake neman kuɗi ido rufe wanda yake neman wata kujera da yawa sun saki layi Allah tsare mu saboda ka ƙur'ani a girmama shi kuma duk wanda ya girmama ƙur'ani Allah zai girmama shi Allah ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ne manzan da ya haddace ƙur'ani Allah ya girmama malaika Jibril saboda ne mala'ikan da ya haddace ƙur'ani Allah ya girmama garin Makka da Madina saboda cikin ka saukar da ƙur'ani Allah ya girmama watan Ramadan duk da akwai watanni masu alfarma guda hudu baya ciki saboda cikinsa aka saukar da ƙur'ani Allah ya fifita al'ummar manzu Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita ce al'ummar ƙur'ani so ko a malamai duk wanda kaga Allah ya ɗaga shi galibi saboda ƙur'ani Da haka kai ma kana son wannan girma fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahhara ka kaje ka dukufa wajen alkur'ani ya zama kullum kana da alaka da ƙur'ani ka karanta in ka iya ko kuma tun daga na'urori nan ka kunna ka saurara kada dai rana ta fito ta faɗi ba kai wata alaka da ƙur'ani sannan allah subhanahu wa ta'ala gaya mana cewa shi alkur'ani saboda girmansa ba kowane karabuti ne ke hulɗa da shi ba hatta a duniyar mala'iku ba kowa ne yake tasarrufi da ƙur'ani ba bi aidi safara yana hannun waɗansu jakadu na mala'iku kiramin waɗanda suke manya-manya masu daraja barara waɗanda suke nagartattu masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala da wa'alam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sabi ajma'in والحمد لله رب العالمين